rana asabar wadda ta daidai da 17 ga watan jumadal ula hijira na da shekara 1431 daidai da ɗaya ga watan mai shekara ta 2010 wannan shine kasar na sha shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn halim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ba manta ba muna magana dangane da inda ibnu taimiyya ya kasafta mutanen nan da ake gwagwarmaya da su dangane da yi wa ayoyin da suka shafi siffofi da hadisan ta'awili mala yake cewa waɗannan mutanen gaba ɗayan aka dube su za a ga cewa wato sun karkasu kamar kashi uku da farko dai tukuna gaba ɗaya sun zuwa kan aƙida guda ɗaya ta ce aƙidar inhirafi karkacewa gaba ɗayan su karkatattu ne wato ɓatattu ne to amma kuma yace in ka dube su akwai yan rudani waɗanda gaba ɗaya yan rudu ne waɗannan su ne falasifa al'amarin su ba a ɓoye yake ba game da dukkan musulmi mai hankali da imani domin suna musun annabawa suna musun Allah suna musun tashin alkiyama suna musun mahalicci suna musun komai da Allah ya tabbata a cikin alkur'ani ko attaura ko injila ko makamantan haka dangane da aƙida. suna musun cewa Allah bai taɓa saukarwa da wani mutum wani littafi ba a matsayin shi na annabi domin suka ce annabta ba wani abu ba ne kawai ƙarfin zuciya ne da ƙarfin hali wanda mutum yake samu Shi ne kawai yake mai da shi ya iya yin wasu maganganu maganganun sai a ji suna ratsa zukatan mutane da sauransu to nan kashi na biyu yace su ne mutanen da ainihin ya kira ahlul ta'awil su ko waɗannan suna cewa ne dukkan siffofin da suka zo dangane da ainihin wato Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani waɗanda manzon Allah ya faɗe su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗe su ne Allah ya faɗe su ne ba tare da nufin yadda ainihin suke ba cewa Allah yana da hannu ba hannu Allah yake nufi ba wata ma'ana yake nufi waɗannan ya ce akwai da yawa daga cikin ainihin ulama'ul kalam da mu'tazila da kuma ainihin waɗanda suka shiga waɗannan fatoyi ibn taymiya yake to waɗannan su ne muke nufi a waraddi a cikin wannan littafi na fatuwa su ne mai ahlut ta'wil mu'tazila waɗanda su sun ce gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ba shi da siffa sai jahamawa waɗanda suke yarda da wasu siffofi banda wasu siffofi sai kuma ainihin wato mu'attila ga sunan dai nau'i nau'in waɗannan da gaba ɗaya za su shiga ta'awili kai tsaye ko a karkace mala ya ce su ake nufi to yana cikin magana ne sai lokaci ya ƙure mana idan ba ku manta ba a inda ya kawo wata magana cewa su waɗancan falasifa su suka lazimta wa irin waɗannan mu'tazilawa irin wannan aƙida wato su suka makala musu wannan aƙida ko da yake in ka samu ba falsafe za ka gan shi kuma da shi da mu'tazile suna faɗa amma kuma a na al'amari sai ka ga abin da wancan yake musu shine ne annabawa ƙarya ne Allah maɗaukakin sarki babu shi ba shi ya halitta ba duniya tun da take haka take ba wanda ya yi ta kuma haka za ta ci gaba babu randa za ta kai karke sannan babu wani tashin alkiyama babu wani mayar da matattu babu hisabi babu makamantan haka waɗannan kuma za ka gansu suna da lazimin waɗannan aƙidojin su ne ne sun ce Allah maɗaukakin sarki ba shi da wata siffa gaba ɗaya wanda ya ce Allah bai da wata siffa gaba ɗaya in ka natsu da kyau a fakaice yana kore shi ne yana nuna babu shi ne sannan ayoyi da suka tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama Allah ne mahalicci za a yi hisabi falasifa sun ce ƙarya ne su kuma waɗannan sun ce ayoyin da suka zo dangane da siffofi da sauransu sun ce sam ka a yarda da su domin Allah bai da wata siffa menene duk abin za ka ga ƙarke guda ɗaya ne inna ma wannan kai tsaye yana karyatawa ne wannan kuma a fakaice yana ainihin karyatawa. ko kun fahimci wannan da kyau jama'a to sai malam ya ce wa ahlus sunnati يقولون لهؤلاء أما سوء أهل السنة سنة شيء وإن ودنا أيهم واتو متانين واتو سنة أهل التعويل إن سنة نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص